بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث النساء إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تبكى وعاليك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعظى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغمس بينها وأخرج دراها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وضربت الجحيم من يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسانا فيما أنت من ذكرانا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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر Ka مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى Yan uwa iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar maji daɗi a islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha mai albarka jihar kebbi domin ci gaba da karatun wannan littafi mai magana akan kyawawan alka guda wato ɗari ɗaya da saba'in da uku a cikin waɗannan kwanakin da muke ciki masu albarka da za mu shiga muna magana ne a kan kyawawan ayyuka kusan guda saba'in guda ɗari da saba'in da uku wanda jiya muka fara ko yau za mu tura ina jin na tura shi ta whatsapp wasu sun gan shi da da waya sai su da yana nan zuwan da a cikin gurbin makaranta zai iya samun littafin ina da data zai iya buɗe shi in da kuma ya sai yanzu ga masu da data nan sai ta iya buɗe masa wannan littafi to a jiya mun tattauna ababe guda talatin wanda ya kamata a ce in Allah ya gwada mana waɗannan kwanakin sun shigo mu yi ƙoƙari mu kula da su to za mu tashi na talatin da ɗaya malai ce na talatin da ɗaya shine wa salatu duha da sallar duha ana so cikin wayannan kwanakin da za mu shiga in Allah ya nuna muna to mutum ya kula da sallar duha kada ya wasa da ita dukkanin mu mun san alkhairi da albarka game da sallar duha ko shekaran jiya na tambayi wata daga cikin fa'ida da alkhairin sallar duha Allah yana sama maka security yayin da kai sallar duha duk wanda ya sallar duha to Allah zai zama masa ka Allah zai kare shi daga dukkan bala'o'i ko da mai iri sannan daga cikin fa'ida sallar duha tana kawo samun farin ciki da nishadi idan mutum ya riga yi ta Allah shi mana jagora sallar duha mafi karancin ta a biyu ana iya yin raka'a hudu ana iya yin raka'a shidda ana iya yin raka'a takwas wasu malamai sun ce ba za su ƙaru ga raka'a takwas ba amma akwai hadisan da ka nuna ko da mutum ya kara sama ga raka'a takwas bai yi laifi ba akwai malaman da suka ce ita sallar zuwa ba ta da adadi ko raka'a nawa mutum ya yi to ba ka cewa ya yi laifi a takaice dai alal akalla mutum ya daure ya yi raka a hudu kullum ko da su yan riki to insha Allah duk abin da ake iya samu na falala da alkhairi na sallar duha Allah zai bashi sallar duha a lokacin da ake sallatar ta wani lokaci ne mai tsada wani lokaci ne mai kima Allah ya rantse da wannan lokaci Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim Wasu Allah ya الله da wannan lokacin mai kima yake wa duha Allah ya rantse da wannan lokaci na sallar ba. wannan lokacin da kuke ganin ana yin sallar lokaci ne da Allah ya yi rantsuwa da shi saboda muhimmancin sa malamai sun ce ana fara sallar duha ne da zarar rana ta dago bayan ta hike to ta ɗago daga sama gwargwadon mashi guda to daga wannan lokacin sallar duha lokacin ta ya riga ya yi za a iya ci gaba da ita daga nan har zuwa kusan lokacin da rana za ta karkata duk lokaci ne da ake yin sallar duha malamai sun ci ita sallar duha wanda ya yi ta ƙarshe-ƙarshe ƙarshen lokaci ya yi falala da samun lada sama ga wanda ya yi ta a ƙarshe-ƙarshen wato a harkon lokaci kenan wanda ya yi ta wato ƙarshen lokaci irin wuraren misali ƙarfe goma sha ɗai da wanda ya yi ta ƙarfe bakwai duk sun yi daidai amma wanda ya ƙarfe goma sha ɗai ya tsere ma wanda ya yi ta arhe bakwai saboda manzo Allah ya ce ana yin ta ne a daidai lokacin da ‘yan dangulla suke dawowa daga wurin wato maje bayan sun ji sun yi maje a na yi bincike game da wannan time ɗin. wane time ne na je rugga tun kusan ƙarfe bakwai bayan kare bakwai na zauna ina ta zama suka ce ban ta yi wuce ba ce a'a ina jiran ne lokacin da yan dangula suke dawowa mace to muna na irin wuraren kare takwas zuwa tara sai ga su sun hita bayan sun dawo damin su dangula yan ƙanana ba su hita sai irin bakwai za a ga dabbobi da suka kwana suna kiyo za su dawo bayan saka su baya wasu koyan ƙananan suna nan zaune sai irin wuraren bakwai to sannan za su rita wuraren ƙare tara za su dawo su ko waɗanga suna nan kwanta suna hutawa da zaran su ko tarar nan ta yi suna ganin waɗanga na dawowa su ko suna yin shiri suna nuna cewa su ma suna son ta zuwa kiyo duk wanda yake ruga ya san da haka wannan bincike ne na ilimi kuma ya tabbata kan haka Allah shi muna jagora a na biyu ko muke na talatin na biyu wa azkarus sabahi wal masa ne ana so kulawa da zikirorin safiya da zama da ana so mutum cikin wayannan kwanakin ya kula da azkarus sabahi wal masa ana so ka kula da zikirorin safiya da na mace a cikin wannan kwanaki yana da falala kowane lokaci ana so mutum ya yi amma cikin wannan kwanakin to ya yi falala kuma ya yi lada Allah dokin sarki ya ba mu ikon kulawa musamman malamai sun ce daga cikin falalar wato azkarus sabahi wal masa daga cikin falalarsu ai akwai hili nan babu kuwa da wasu sun dawo nan daga cikin falalar azkarus sabahi wal masa malamai suka ce idan mutum ya yi wannan azkar to zai ji nishaɗi da farin ciki suna lullu sanadiyar wayannan askar ɗin da yake da haka na talatin da biyu shine azkarus sabahi walmasa, sai na talatin da uku wato wa azkarul ahawar zikirori na halaye za ku ga shari'ar musulunci kowane lokaci ta ware mai lokacin da ake so a yi zikiri to ana so mutum ya dinga kula da azkarun ahawar zikirin shiga gida zikirin hita gida zikirin shiga makewayi zikirin hitowa zikirin shiga masallaci zikirin hitowa masallaci zikirin zama zikirin tashi zikirin kwanciya duka suna nan birjin sai mutum ya kula da su Allah ya sa mu gani daga nan malamai suka ce a abu na talatin da hudu wannaumi al-bahara da kuma yin bacci akan tsalki me ake ni da wannaumi al-baharati ana ne mutum ya fasa da arwalla ana so shi nan kwanakin mutum ya ƙara ƙarfafa in zai kwanta bacci ya yi alwala daga cikin sirri mutum zai kwanciya bacci ya yi alwala yana ɗauke da sirri guda biyu yana ɗauke da fa'ida guda biyu fa'ida ta farko za ka samun makanka kariya za ka samun makanka tsari daga lokacin da ka yi alwala ka kwanta bacci to Allah yana turo wani mala'ika wanda zai tsaya tsakanin zanen karamin lullubi da fatan jikinka shi zai gadin ka har gari ya waye sannan na biyu yana taimaka ma wajen tashi domin yin kiyamun laifi idan mutum ya yi alwala zai kwanta a bacci da niyya kyakkyawa ya kudurta niyya a zuciyarsa in ƙarfe uku ya ƙudu sai yana son tashi inda ya yi alwala ya yi azkar na bacci sai ka samu lokacin na ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa damar tashi domin wannan ibada da haka malamai suka ce ana su cikin wannan kwanakin a duk lokacin da mutum zai bacci ya yi alwala duk da koma cikin su ba ana so a alwala amma dai yi cikin wayannan kwanakin yana ƙara ƙarfafawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa wato bayin Allah na ƙwarai salihan bayi su ne allazina yadhkuruna Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار Allah ya gaya mana halaye mutanen kwarai su ne wayanda suna zikirin Allah a kowane hali in suna kwanci suna zikiri in suna gintir suna zikiri in za su yi kwanciyar bacci suna yin zikiri wannan shi ne wato aiki na kwarai na da hudu aiki na da biyar wa musulun juma'a da wankan juma'a ana so ranar juma'a ta wannan makon da za mu shiga ku karwa mazajenku da yin wankan juma'a saboda mi wankan juma'a da mutum zai yi wannan juma'a da za mu huskanta ta wannan makon shi da samun lada da falala irin ta wankan juma'a ɗin rannan to sai kuma wata shekara in ya ina haka a kun ga ya kamata mu zaburar da mazajenmu domin yin wankan juma'an nan su kula da shi cewa to wankawa na wannan juma'ar yana da bambanci da sauran wankan juma'a da sauran juma'a da suka gabata an gane wa gusulul juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam da mu ya karantar da mu muhimmancin wankan zuwa sallar juma'a wankan zuwa sallar juma'a yana da falala amma za a ga da yawa wata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau ana yin bacci a kanta ba a kulawa da ita wankan sallar juma'a abu ne mai matsar muhimmanci a kula da shi a cikin wayannan kwanakin da za mu shiga kuma yana daga cikin wato kyawawan ayyukan da ake lissafawa wayanda ake so mutum ya a cikin wayannan kwanakin daga nan sai kyawawan aiki na 36 wata tsayyubu wani wata sa turare malamai sun ce daga cikin abin da ke sa ƙauna da soyayya tsakanin mata da miji shi ne mace ta dinga sa wa mijinta turare a ah, wai da abin ba yi ah, a ji tsoron Allah ba a yi a ce ke sai turaren ki da kuɗin da zaren mai gida ya gama cin tsazai zai hita waje sai ki ɗauko wannan turaren da shi na za ki ban kwana da shi sai ka ce ɗan eh, hannu. Eh, ko da ita mace zai zuwa sai ce to to ni na wuce sai ka ce ah in ba mamance da Allah dan bari in tawo sai ka ce to na ya kuma ta magana da ni ba sai da ni kyau za zai ha ba dan bari in tawo sai ka ce ka ɗauko wannan turaren laki mai aminci ba wata turare irin na mata ba akwai turarukan ku akwai nan akwai turaren maza wannan zaki sai da don ɗaya mijinki ba ki da shi dama? a ƙungurin layi daman ba ku da shi ai wa naɗe da sai a a da da sai muna in miji zai hito kamin ya hito garka sai ki ce mai fes fes fes fes fes ki hesa shi kuma daga nan kewaye wannan turaren ke aji kuma sai in zai koma ita ɗan an jima ko gobe a saurara a saurara a saurara na aisha na aisha radiyallahu anha wannan ɗabi'ar ta riga ta zama ɗabi'ar a lokacin da manzo Allah zai aika hajji hatta da haraminsa da zai aika hajji na aisha ta ce sai da ni fesa ma harami ne turai saboda ita abu ya riga ya zama su da haka ku daina wasa da sayan turare na gaya muku a kowane da cijo a nan masallacin makka wannan da cijon duk juma'a bai iya yana nan da rai ko bai da rai amma al'ada wannan tsohon duk juma'a zai je ya fi kwalbar turare wannan turaren na ciki zai da tsawon warko sai ya ji kowa ya hece bai tsayawa sai ya yi kwalbata nan gaba ɗaya shi sai ya ƙari kullum duk juma'a da ke ga duka kuna mata ya kamata kula da wannan mazajen ku nuna musu muhimmanci sanya turare cewa sanya turaren da ake na ranar juma'a na wannan juma'ar ba ɗaya yake da wata juma'ar ta wuce Allah ya sa mu gani wata tsayi sanya turaye? ba sai zuwa juma'a ba wayan da kwanakin kwanakin ƙamshi ne ana so cikin kwanakin nan ki yawaita zama da ƙamshi ta madani mala'iku na yawan saukowa cikin kwanakin irin ka san kwanakin goma ƙarshe na ramadan mala'iku na saukowa to ayyukan kware suna yawaita wannan kwanakin su ko mala'iku na yawan ɗaukar dafa da aka ana su koyo shi ki dinga sa turare na zaman gida irin wanda za ki sawa na zaman gida a gidan ki zauna da shi akwai turaren da ake sawa inda a fitowa shi ma sai ki tashi inda ki fitowa Malami suka ce bayan sa turare aiki na talatin da bakwai والتمثيل wani wattaukiri da yin sauko zuwa masallacin juma'a magabata sun kasance inda suna masallaci tun da sallar su bayan wani tun da sallar su bayan wani tun sallar su bayan yaka fita zuwa masallacin juma'a bai dawa sai an yi masallaci ya ke na gidan kare nawa ya kai ta eh ya a yi kiran sallah warin ko to an tsere ne kewa za yi na biyu to an tsere ne kewa sai an kada sallah to an tsere ne kewa wani ko zuwan bai wala wani sai ran juma'a ya shigo ya kwanta ɗaya goma sha biyu ko kuma wallahi in kuka kuwa ke da ni da wani tashi tashi musulmi da nake ba ne ke ba wallahi muna samun matsala sai a yi so masallacin juma'a yana ne yana ba sai ya taya daga bacci ya hada asar da la'asar Allah shirya mana mazaje wa tawjir ana so a yi sanko domin zuwa sallar juma'a an gane ku aiki na talatin da takwas والدنو من الإمام والدنو من الإمام أنا سو wanda ya je sallar juma'a ya zauna inda yake kusa-kusa da liman da ya za a yi ka samu zama kusa ga liman sai in ka zama tsawon gaba ko tsawon na biyu to wani ta yaya zai samun tsawon na ɗaya ko na biyu inda dai kuɗi na aka rabu amma in dai ba kuɗi ake rabo ba ba a ne sau na ɗaya ko na biyu to ana so ranar juma'a ta wannan makon ku zaburar da mazajen ku don Allah wani na san ɗabi'ar da haka yi don Allah da yawa ka juma'a ka yi ƙoƙari ka samu sahu na ɗaya ko na biyu saboda ana so juma'a ga mutum ya zauna kusa kusa inda limahi Allah ya taimake mu. Yasa malaman suka ce wato wadduru min al-ima. An gane wadduru min al-ima. Sai na 36 wasaddul furja wasaddul furja wasaddul toke kafa ana so in an taimasa masallaci cikin kwanakin ga in an ka da sallah sahu na ɗaya sahu na biyu duk wanda ya ga wani hili sahu na ɗaya ya yi ƙoƙari ya cika mai sahu na uku ya cika sahu na biyu mai sahu na uku ya cika na biyu na hudu ya cika na uku duk wata kawa kada a abarta. sannan wa itimami soffi na arba'in shi ne cikawa sahu abin da ake kira itimami soff wasu cika sahu shi ma cika sau yana da alama ne ta hanyar daidaita sauwan da kada a aza wani sau sai wanda ya ce a yi kokari na wajen masallaci su su da sauna wato wanda an masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yana ƙaunar bayan Allah na gari wa'yanda in za su yi ibada suna yin sahu kamar da mala'iku suke yin sahu annabi ya ce ku yi sahu in za ku yi sallah kamar yadda mala'iku suke yin sahu inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allah yuqatilunahu Allah yana son wa'anda inna yuqatiluna fi sabili Allah yana son wa'anda suke yin yaki domin ɗauka addinin Allah ko sabban alhali suna masu yin sahu wato sahu musulmi duk inda suke ana so a gan cikin sahu yanzu kalle da muka zauna wurin nan an zauna cikin tsari wannan sahu na ɗaya sahu na biyu sahu na uku sahu na biyar na shida ga shi nan har zuwa ƙarshe nan na ɗaya na biyu na uku dogon sahu ga nan, sun jera haka ake wannan yana nuna haɗin kan musulmi yana nuna haɗin kan musulmi yana nuna musulmi sun zama abu guda tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Allah mu madaukin sarki ya taimake mu ya muna jagora wannan shi ne na arba'in sai na arba'in da ɗaya daga cikin kyawawan ayyuka na gari da ake so a cikin wannan kwanakin wata basu ana son yawan murmushi da suke huska in Allah ya nuna mana kwanakin nan sun shigo duk lokacin da ke haɗu da 'yan uwarki da sake mata fuska yi murmushi namiji wanda yake mijinki ne ko kuma malamai shirki daga cikin hanyoyin mallakar miji da samun nasarar miji da samun ki mallake miji duk sanda miji ya shigo cikin gida kada ka kuskure ga bacin rai duk sanda ya shigo gida yana kada kawasai kina fice fuska kina murmushi ko ai miki abin da ranki ka ɓaci ki jure ga fuska ki gara mijin ki ya gani malamai suka ce duk mata da take haka ba Allah zai ba ta nasara cikin sauki ta samu fahimta da ita da ta amin eh sun sani ta ce Allah ya ba su iko wata tawaye ta ce Allah ta su abin da wahala wata da kaga ta su ka bukata gare ta da kaya da ka shigo sai a ce ɗayan so so da dare mm, mm, malar ko baban suwa ne ko mai gida so na ce da a ki ciki ga mu muna jira yana na gajiya in ji tsaji kacce to bukata a gare ta amma galibi in ba ku da bukata ba ku yi amma wala cikin ku akwai masu yi eh to ana son yawan murmushi amma a saurara mutumin da yake ba mutumin kirki fasikin mutum wanda ba shi da wani haƙƙi da shi ke daina sake masa hussar saboda mi zai samu wata dama shi ɗan ya ba nasara a kan rashin lahiya ne na zuciya sai da yake da shi sai ɗauka wannan murmushin da kika yi kamar wata alaƙa ce tsakanin ku da ke da shi kamar so da shi to irin wannan duk da ya kallo ki ki daura fuskar ki abu san kam darira ki daure ki shamu kun ga irin wayan za ku haɗu da su cikin mota za ki shiga mota sai isko irin ba su ɗan maza kina shigowa kawai ki zaman ki kawai ki zaman ki in ki gama ta oke wa ga assalamu alaikum ina wuri ce laya da ya gidan laya su ko bazar kawai ki ɗaura sa kuma da mi da ke saki huskar ki an samu matsala wata basu murmushi eh murmushi Allah ya ba mu iko saboda haka ana son mutum ya zama mai yawan sakin fuska mai yawan murmushi da mijinki na aure ko yan uwanki ko duk wani wanda ki san mutumin kirki ne ba a zalimi ba ba fasiki ba amma duk wani wanda yake fasiki ne ba a yi haka an gane amma a wani wanda kuka wata harkar mutunci, kuna kasuwanci da shi kuma mutum ne amana mai gaskiya wannan don shi suka wuce shi assalamu alaikum ina kwana yaya gida ya iyali kenan ba ta azarki eh a yanzu kuna yi wa mutum na kuna haraka kasuwanci ke da kuna akwai mutunci ke sa mutumin kirki ya za ki zo da kina tsaure mai huska wannan ki ɗauka addini na kike sai dai ya bayyana mutumin banza ne kuma ya tabbata mutumin banza na ake daina hukar da shi kada sunan ki ya ɓaci Allah ya sa mu gane na arba'in da biyu والتفكر في آيات الله الكونية والتفكر في آيات الله الكونية أنا صمتية دنجة سناني أتكين آيوين الله وإن ديها أحدثها هكا الله يتشي إن في خلق السماوات والأرض لآيات إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي Allah ya ce lalle a cikin halittar sammai da kasai akwai ayoyi akwai aya gawa masu hankali Ƙunin alba masu hankali masu hankali lafiyayyen hankali sun san cewa saman nan da Allah ya ba gaban gayi ta ruwan nan da Allah ya saukar ba gaban na saukar da su yanzu dukkanin mu nan mun ga sa su ce kai alhamdulillah alhamdulillah an sauka mana ruwan sama da rahamar Allah ko ba haka ba mu ce Allah ya gwada iko wannan ana so haka A da cikin wayannan kwanaki ana so ai haka na 43 wahtimalul adha min almuslimin ana so ka dauki cututtuka ka dau cuta daga musulmi a cikin wayannan kwanaki dama ko shi ana so ka zama mai hankuri da su sai uwanka musulmi amma a cikin nan kwanakin to hankulin da zuriyar ta ƙaru ana so a ƙara zuriya da haƙuri wa malul aza min al-muslimin wa aza ana so ka ɗauki cuta min al na ga musulmi shi jama'a kun ga abin da aka bi abinda ake nufi a cikin wayannan kwanakin in zai shigo duk wani wanda ya cutar da kai ya yi ma ba daidai ba ka daure mu wannan abin eh wasabru alaihim ka yi haƙuri akan mutane Allah ya yabi mutanen kirki wayanda suke haƙuri Allah ce ya ayyuhallazina amanu biru ya تصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna mana muhimmancin hankuri Allah ya yaji mutanen da suke haɗa rushinsu yake cewa ya yi halazi na amonu ziru wa sadu ya kuma su imani ku yi haƙuri ku yi juriya Allah yana son masu hankali Allah subhanahu wa ta'ala a norin ma ya irin wannan magana inda yake cewa wal kazimin al-ghaiza wal azina al-allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين الذين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله Eh. a duka dai ayoyin nan abinda suke nuna mana muhimmancin haƙuri kowane mai sani wa'annan kwanakin da za mu shiga kwanaki ne na juriya da ɗaukar cutar da ɗan uwanka musulmi ke mata da kuma hankuri a kan daga nan sai na arba'in da hudu wa mu'amalatuhum bil husna wa hun bil husna mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala surutu yi yawa ana so a cikin wayannan kwanakin yi kyakkyawar mu'amala da mutane ka yi kyakkyawar mu'amala yan ci kyakkyawar mu'amala kowa ya sani yan kasuwa su sassauta yan kasu yanzu ku duba ƙungiyoyin nan da aka samu na mata mu da muke da sunan masu sana'o'i sun sa abubuwa da yawa sun sassauta yanzu akwai ƙungiyoyin da suke yin gumi akwai da suke sayan tattasai su sayo da sauki su hankula da riba ya kaɗan ko je na ganin layi kun kai tattasai ɗari biyar biyar ba haka bane ne su yanka je kasuwa ni dai sani na ɗari shida wani wuri ma ɗari shida da hamsin wani wuri ma ɗari bakwai busasshen tattasai eh sai aka samu ga wasu sun zo da shi da sauki ana sai su a cikin sauki kuma mai kyau ana sauƙaƙawa kun ga wannan abu ne mai kyau Allah sa mu gane da haka wa mu'amalatuhum bil husna ana so kai mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala a cikin wayannan kwanaki na 45 warifu wa ta'ali والرفق والتعاني الرفق توسط معاملة والتعاني da biyar abubuwa cikin tsanaki a hankali ba da rigima ta'ani kishiyar ajala kun gane arriku tausai ana so cikin wayannan kwanakin komai a sauƙaƙa shi don bari ku je yanzu yanzu ba sai da lemu ba sai da kankana ba sai da dabino sun ji an ce ana azumi cikin kwanakin ga to za ka ga su ko sun ƙara sadda su na tsadar kaya tunda sun san masu azumi na da yawa cikin kwanakin ga to ana so an rikku tausasawa wata ali da biyar abubuwa a hankali abubuwa a hankali a hankali ana mu'amala Allah ya mace mu saboda haka wani yana daga cikin kyawun aiki na 45 sai kyawun aiki na 46 wa talaqatul wajh sakin huska ashe akwai bambanci tsakanin at-tabassum da talaqatul wajh murmushi bal sakin huska to duk ana son sakin huska biya da abu yadda ne ka ka daure kada ka bari wani ya gane damuwar yanzu ku duba ko nan zama mutum nan da ku wanda ba ta waye ba yadda tsoron sai a gado ta kiɗa hudu da an ci misali ni da kan wahala ce ba da gagari ba a sa haka ta ci muskarci an gane karki nuna wasu abubuwan da wani zai iya gane ga damuwa da kishi sai wanda a ko wanda ka iya rike miki sirri wannan shi za ka iya gaya daga nan sai na arba'in da nawa arba'in da bakwai wa kazamun lagayin hadewar hushi kazamun hada hushi daga nan sai na arba'in da takwas injazul wa'ad injazul cika zartar da alƙawari ana su cikin waɗannan kwanaki duk wani alƙawari wanda ke san ke ɗauka da ki yi ƙoƙari ki zartar da shi duk alƙawarin da ke cikin kwanakin ga cewa za ki cika ma wani wani alƙawari cikin kwanakin nan to kwanakin nan suka alkawali cikin kowane mai kwanaki abu ne mai muhimmanci amma cikin ga kwanaki ya fi ƙarfi da ana son in jazur wa'ad zartar da alkawali daga nan sai na 49 wasala 49 da tara shine injazul wa'ad wace shi na muka waɗi ko? na arba'in da tara sai na arba'in da tara wa salatun tauba wa salatun da salatun tauba mecece salatun tauba idan salatun tauba sallah ce da in mutum na aikata zunubi yana aikata zunubi ya kulla ne ya zai bar zunubi ya yi tuba taubatan nasuha to in zan samu ne ana son yayi nafila raka'a biyu ƙara ƙara ƙarfafa tuba ta yi amma ba dole ba ne domin wato Allah ya amsa masa tubarsa ko da ba kai sallar ba ba ta ba a ansa amma in kai kuma ba laifi ba ne na ce raka a biyu fatiha da sura fatiha da sura a yi zaman tariya a sallame wannan yana daga cikin kyawawan ayyuka da ake so a daga nan sai na hamsin daga cikin kyawawan ayyuka wa raka'atar zuha. eh wa raka'atar wudu raka'atar wudu menene raka'atar wudu nafila ce raka'a biyu duk lokacin da hake da alwala duk sanda ka yi alwala wayannan nafila da ka abi ana son ka yi ko da bayan la'asar ko da bayan sallar subahin alwala ki ta kari, sai ki sai kiyo wata to ana son ki na da ka abi ita ake kira raka'atul wudu eh a ta damar ce ga aiki sallar su bayan kanar da katanar fajar eh to idan lokaci ya ƙure idan lokaci ya ƙure na sallar su bayan kawai sai dai ka shiga su bayan amma ya akwai isasshen lokaci kana eh amma abin da aka bai kamar dai yanzu misali zaman gada da muka sai dai kina da arwallarki sai ta kai sai ki kewaya ki dawo ki ki arwalla wannan sun kila tana raka'a amma ba wajibi ba ne sahabi bilal ibn Raba, ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa ya ji ƙaran takalin mansa a bayansa cikin aljanna wani aiki na haka wanda ya sa ka samu dacewa da wannan falalar ya ce to ni manzo Allah ban san na wani aiki ba face ni mutum nake duk lokacin da na yi arwalla sai na yi na fila da ta'adi annabi ce to shi na in sun samu ne in za ki fitowa gidanki ke yi arwalla kamin ki fito ki sallah raka a biyu in za ki komawa kina da arwallanki da ke shiga gidan kina fila raka a biyu duk wannan yana samun ma gida security da kariya kuma kina ƙara samun kanki security kuma a duk lokacin da kake da alwala to shedannun mutane ba su cin nasara kanka? Allah ba zai bari ba duk inda ka shiga tawagan mala'iku a tare da kai in kana da alwala ka tambayi Allah da magana yana daga cikin masu kokarin zama da alwala zai yi wahalar gaske mutai wani wuri za a sallah Allah rama ka gaishe sai ya sake alwala yana da wannan wahala ina cikin abin da nake iya ba shi da cikin abin da na sani iya zama na da shi yana da riko da alwala duk lokacin da za a yi sallah ta wahala ka ke ka isko alwala ta ko da ta to zai kokari ya sauri ya alwala kuma haka ya dace duk mutumin da ke mu'amala na harkar wato ba da magungunan aljanu kun gane to yana da kyau ya samun makansa wannan kariya ta yawan zama da alwala saboda ni Allah yana kare ka aljannu miyagu daga cikinsu da shaidannun mutane masu son su cutar da kai so da yawa za a halbo miki wani sharri in sharrin yayyo tsinki yayyo inda ki kira da arwalla sai dai ya kauce shi wani wuri amma bai isa gani Allah ya taimake wannan shi ne na hamsin ko sai na hamsin da ɗaya wannan nasihat ana so a yawaita nasiha cikin wayannan kwanaki ta hanga ce nasiha abu ne mai faɗi to ana so a yawaita nasihohi annabi sallallahu sallama ya ce addinin nasiha kunna liman ala lillahi wa li rasulihi eh wani min eh ولا أئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم musulunci gaba ɗaya nasiha ne addinin nasiha shi addinin musulunci ma addinin nasiha ne So da haka in ka faɗa ma wani wata ibadar da bai sani ba abubuwan gada aka faɗi ki je gidanku ki rubuta ku, ki faɗa matan gidan ku, ke musu nasiha in kina da wani buhu na abinci ki ɗauko ke raba mutanen gidan ke musu nasiha duk abin da kai ana sun dai nasiha cikin addini hamsin da biyu kyawawan aiki na hamsin da biyu ta'alimul jahil karantar da jahil ta'alimul jahil karantar da jahil wato jama'a kowa kada ya zai zauna cikin jahilci duk bala'in duniya bai kai jahilci da jahili da kahiri ɗan jin da ɗan jin tare suke an ce jahilci ya yi ya hidare su jahilci ya hidare su dukkanin kunan kun san da haka irin baiwar da Allah ya muku wata ilimi da ka suna lokacin da babu ilimi waɗanda kwanaki ba amma ta suna da wata falala ba kamin yau wani ma san da suna da wata falala wani ma damu da su da lokacin da babu ilimi ana cikin rayuwar jahiliya ba a gane addini ba ranar goma ga watan muharram ranar abinci aka kashewa kamar ran sallah duk da wayaban mun sani sadda gidajen mu aka shirya abinci irin abincin da aka yi ranar idi a sayo nama a yi tantantin nama a raba nama ran jajigun a yi wawu a yi yau addini ya zo ce a'a wawu ba aƙidar musulmi ta ba A ƙida ce ta ci na an gama da wani aka zo aka ce to cin abinci cika ciki wanda ake yi ranar tara ga watan muharram aka ce hadisan ba su inganta ba da kuma suna ɗaukar in yi cika ciki ne to wannan ranar wannan daren bai koma yunwa sai wata shekara aka zo aka ce ina azumi ma aka so ran nan aka zo muna mai da ranar goma ga wata ranar sallah ita ma aka ce a ai ranar azumi ce su share ɗin nan duk aka zo aka ce a a a a a a duka waɗannan ba tsara addini ba ba wani abu bai yadda ba ka ce za ka ci duke ɗan uwanka ba tare da haƙƙi ba babu inda musulunci yana da wani abu wai suna ne shara in ka zo ka ce sai an baka mutum ya ɗauko dole ya baka ya baka wuta ka ci wuta balbal ya kuma a waɗa muku wasu a kuma watsayi cewa da ba na dukiya ta wai dukiya Dukiya kan wanda ka ce ka buɗo ka samu ka dai ce ya baka dukiya ta shi in gudun ka ci mutunci dai ka aibanta shi ya ɗauko ya baka ya baka wuta ranar kiyama sai ka biya wani ko wani abin ga kace kai Allah wannan al'ada ta ce kai kai izala dun yi izala nan bai ya bani gona. eh wai halatta ko ya ce babu wani abin da izala in ba zuwa wannan dole dole sai ilimi na a takaice rashin ilimi a gurin ce. ku saurara Illa da jahilci kawa ɗa namiji to in jahilci ya tsasko ɗaya mace ya yi mata lahani eh yanzu ke taɓa jin namiji mace ta ce miji ta ke ta wajen bai san farin sallah ba amma wallahi sai ka ji namiji ya suke mace an ka ce min ya ce jahilar banza kuwa kan shi ba ta iya wai ku duba su maza na da bakin sakin mata an suna jahilai amma ke yanzu da gidan ku ke ta yi ki wada mu ayan shi ni dai gaskiya ina son ni dai gaskiya yin matsaya bai yiwuwa bai zuwa makaranta sallaka da kan gani bai iya bai iya fata wace ke ramu misali ko uban banki ya iya karatun fatiha ko ki za ki rufe haka in kina zauna sai ki zauna ni da ni hankali da tsohon ki ya iya fatiha ba ta kai a tare sai a yi ta neman ilimi kuma ku saurara ku ji wannan wani kacici kacici ne nake so mu yi da wai jama'a in tambaye ku don Allah tsakani da Allah za ku ba ansa tsakani da Allah jama'a da neman ilimi da neman kuɗi wahi sauki neman ilimi ya yi neman kuɗi sauki eh iftibakan a'a ba ki magana ta wai cewa ne da neman ilimi da neman kuɗi waye sauki neman ilimi ko tambaya wannan ya haita neman ilimi ina zuwa wannan ya haita neman ilimi wannan ya haita neman kuɗi wani na ya dacewa ya samu abin da ke gaba ilimi mutum nawa ya bar gida gidansu ya ce ya yi legas ko ya tafi cadi ko ya ce eh, na wurin da kuɗi ya dawo har na mota sai da an kai nan to mutum nawa ke taba jin wanda ya taimaka ilimi ya dawo da samu ba sai ba daga sheke ba eh a saura, a saura, a saura, yanzu a kwada da muka ɗiba nan ‘yan mata da zaura ba kuma sabu shekarar da muka fara wayanda muka dan ɗiba muka ce mun ba su dama su je kanta a duk ɗinmu su dinga karatun haruffa su dinga karatun sa na Qur'ani da suke yi ba za a tage su komi ba iya dai kawai abin da ake so su kai kansu su mai da kansu to da Allah ku tambaye su ku jiya daga sanda suka fara zuwa dinnan sun samu ƙaruwar ilimin su sun gane suna so su ci gaba ko ku a suna jin tsargo ba su sai ku tambaye su suna na wurin don haka ilimi in ka gama a samu ilimi ba daga laifin mai nemi ilimin ko kuma laifin mai ba da ilimin ku saurara ku saurara wani in zai baka ilimi madadin ya miko maka shi nan ka miko hannunka nan shi ko ya mika maka shi nan to ya za a kai ka hannun hannunka nan shi ko ya mika abin gana aikai gare ka to a saurara ita matsalar ilimi ya danganci mai karantar da kai ya iya karantarwa in ya iya karantarwa karatun da za a iya maka cikin wata uku zai yi maka cikin sati uku karatun da za a yi maka shekara guda zai ce zo in yi maka cikin wata guda in dai ya iya karantarwa kuma duk abin da wanda ya shekara gudan nan ya yi na ilimi kai ma sai ka taka wani wuri saboda ka gamu da wanda ya iya bada ilimin saboda ya san duk muhimmin abin da ya kasu a gano sai ya tsaye ba saboda haka mu ta ya tsaye mu zara dauce wajen neman ilimi na hamsin da biyar wal amru bil ma'ruf ana son umarni da kyakkyawa hamsin da uku eh na hamsin da uku wal amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa ana su cikin kwanakin nan a yawaita umarni da kyakkyawa Allah ya ce walta kullun ku ummatun walta kullun ku ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna karo munkar hmm. wa ulaika hum yuflihun a saurara kina so ki shigo cikin mutanen da suka rabauta kuna so ku shigo cikin mutanen da suka rabauta to duk wanda ya ga wani abu mummuna cikin gidansu an zo da shi ba kwan abu ya ce sam ba addini ba kuma duk wanda ya ga wani abin kwarai da Allah ya kuma gidajen su faɗa ku mutane ke zama mai al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil duk da ganin ki wani abu akwai wani ɗan ɗaki bakin gidanku inda duk shigo sai kiga ƴan takalma na mace ki ga namiji ciki ki sallama in ki saki buɗe labulan sai sallama in ki sallama wanda yaron nan da hakwara suke ya to ki wani ka sha wa makanka lafiya kai yanzu kana so wanda za ta aura wani ya dinga kai ta tsaki ne yana gida da ita zai ci a to ka bari ke zan mai al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar ke zan mai wa'azi in ma gidan naku ne ko naki ne ko ki adda abinci ka ce wallahi wani in ni ko maganin sa matan mace gidanka wallahi ka ga kabar shi zan ja makuli in sa nan kwado in rufe wani gaga wani abu kai magana wasu a tare da malaman ku sun ce har in ga abin da zai shahe ka to ai ya shahe ka ai wanga abin ya shahe ka don ni wata tsiyama ce, ƴar uwarki za a lalatawa sannan ya gama da tsiyan nan ta mutane ina an kayo inda na duk inda kuwa ga ana ja tsiyan mutanen wata unguwa ana saka su ɗakin zaunar gidanku kun ga to wata rana yaren gidanku za a kada ɗakin ashe ku ta shaye ka wannan hayo adal munkar na hamsin da hudu wannan haya anil munkar da hani ga mummuna aiki na hamsin da biyar wa nusratul mazalum taimakon wanda aka zalunta nusratul mazlum an gane wa nusratul mazlum da taimakon wanda aka zalunta duk wanda kaka an yi, kana da damar da za ka iya taimako nai ka taimake shi wata an kai ta kotu ana so a ci mutuncinta dan ba ta da gata kina da ɗanwa alƙali kike bar wansu za su yi makami kuma saboda Allah ki je ki magana da alƙalin nan kike don Allah ka sai makamu wanci kaji kaji mijin nan da yace a bada gulki wallahi tallahi kaji abin da yake masa kashi yake ba ta bai iya ba ta abinci bai iya ba ta abin sha babu sura kware wallahi shi yasa zan nemi a raba su wa girman Allah ka raba su ana dawowa wani mako ko wata ranar da an gasa ana da sai alƙali sai shin ke don me kike araba kace Allah Allah ke taimaki ran ki daɗe gawar ta malam babu ci babu sha babu kaza nan na haihu har da ɗan turma a tawa guda bai bani ba babu kulawa da karatun yara babu babu babu babu babu sai alƙalai ce kina da shaida ya ce makauce wani wace ta a shaida sai ce a to da ita sai ce a ah, to kai kuma baka ka yi mata haka da haka ta kuma sai ta ba ka wani to ba ta baka wani tun da dai sai ka su ka saboda haka kotu za ta ba da takardar saki sai kai shawara in yi ci a ya yi alkawali zai gyara da kotu na da damar ta to ya hankuri ta ba da wata uku ki ki gani in bai gyara hali ne ba ke dawo kotu za ta ba da takardar ta suke kuma ke sa ku hallayara in kotu ta sake mace ta su ku hallayara in alƙali ya riga ya rubuta takardar suke ce ya ba ki takardar suke shi ke na sa sai dai in zalunci alƙalin ya yi da akwai alƙalan da 'yan suka ga wanda suka so sai su ba su takardar saki don su daga ba su aure ta domin da iya fahimta an zalunce sai ya ɗaga wata kotu ta gaba sai ce bai yadda da wannan ba wannan kotu ta mai wannan hukuncin bai yadda ba sai ce kotu ta gaba kotu ta gaba sai ta sake rosu wancan hukuncin sai ta tabbatar da nata abin da ta ga ya dace to ai hankuri mu cika su ai sittin ko na hamsin da shidda wa gabzul basari rinsa gani ana su cikin wayannan kwanakin ka rinsa ganinka duk wani abin da na haramun ne ka rinsa idanunka da kallon sa na hamsin da nawa hamsin da bakwai wa ziyaratul ikhwani fillah da ziyarar ƴan uwa saboda Allah wa ziyaratul ikhwani fillah ziyarar yan uwa don Allah cikin kwanakin nan ana so a yawaita ziyara kuna gani ranar sallah ana ziyara sai da duk wanda zai je ziyara kada ya kai gidan su wanda don ya ce a sai don Allah in ka sai su ko suna da abin da za su kai baka su baka in ba su da ɗan tsaya wata gare su su baka sai na hamsin da nawa hamsin da takwas wa huzurur jana'iz da halartar sallolin jana'iza duk inda za a yi wata gawa sallah cikin kwanakin nan ka yi kokari ka halarci inda za a yi musu sallah ga wannan galibi ya ki fansu ne ga maza amma kuma mata ba haramun ne ku yi sallar jana'iza na sha gaya a da sa da za a ce za a yi sallar jana'iza na gaskiya ɗaji mustapha ta wani muna nan mun kirsa muna da damar kowa wadda adda arwalla mutum sai arwallah ta za a yi sala yana da mun taɓa haka kun tuna ko an taɓa wata sallar da za'a zara nake duk ku yi arwallah ku sallar aka yi sallah da goma ko da ka ana ɗaya haka daga nan sai na hamsin da tara wa ta'aziyatul musab wa ta'aziyatul da yin ta'aziyya ga wanda aka jarasa da wata musiba in wani wata musiba ta samu wani mutum to ana so kai mai ta'aziyya kun dai san ta'aziyya ko jajantawa da musibar ta samu na sittin daidai wa iyadatul marasa da zuwa gaida marasa lafiya waɗannan abubuwa guda sittin yau talatin da mun ka sake faɗi bayan jiya ayi yi talatin to cikin saba'in ɗari da saba'in da uku yanzu mun yi nawa sittin saura nawa ɗari da goma sha ya Allah ya ƙaddarci ranar narba ina ranar asabar ina nan za mu ci gaba ya Allah ya sa na yi tafiya kuma sai a yi hankuri sai na dawo amma dai ba don makaranta ta yi hutu za a ci gaba da karatu in ban nan asabar da lahadin Allah ya ƙaddarci ban nan du'a za a ci gaba da in na dawo kun sai na mun ƙari sai na tura insha Allah in kuma ina nan insha Allah za mu ci gaba da inda mun tsaya kuna ba da shawara ko a bari haka nan yawa a daure a yi zuwa ko da duk wanda ada dama ranar asabar yana iya hituwa ya gani do a ci gaba in kuma ko da ban nan kun amince da asa ko da wani ya ci gaba da karatu sai a yi magana da wani inda aka tsaya sai a ci gaba da karatu kada a dakata da inda an tsaya eh me kun gashi